وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatun littayin muftasaro zadil ma'ad iya hadi khairul ibad Kamar wadda aka saba a daidai wannan lokaci darasinmu da ya gabata a cikin wannan shi ne darasi na takwas kuma yau in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu shiga a cikin darasi na tara. Darasinmu na takwas ya dakata ne a cikin fasali mai bayani akan sifa ta zama na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yadda yake nuni da yatsansa ko harcensa a lokacin attayya daidai wurin da muka kawo muka dakata shine hadisin da ya zo a cikin sayo muslim kuma sashin hadisin ya zo a cikin Sayiwal buhari cewa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya kasance a yana daga hannunsa a wannan wuri ma'ana ta hanyar abin da ya shayi daga yatsansa bayan mun ji cewa akwai wata ruwaya da ta nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam kancan kwaro manoninsa ya dimfari babban sa kamar wa khallaka akwai kuma ruwaya da ta nuna cewa yana miƙe harcin ne an zo mana da bayanin cewa maluma sun kasu gida biyu dangane da idan mutum yana a tayya ya miƙe harcensa yana nihin Allah guda kenan in ba tare da ya motsar da harcen ba idan kuma yana motsa harcen kaɗan to kamar ya ɗauki wata guduma yana buga mashi ɗan sannan kuma lokacin da mutum yake zaune yana tahiya ana son ganinsa yana kan wannan yatsan shi, ma'ana yana sanya ganinsa kan yatsansa ko kan wancan shi wannan manoni kuma mun ji cewa hannun dama ba abinda mutum zai aiwatar da shi wurin attayya bayan dai ya aza shi akan gwiwarsa akan katararsa da kuma sashe ya zama ya hau saman gwiwar shi ba tare da motsar da shi ba ko ɗaga shi ko mishi wani abu eh, eh hannun hagu hannun hagu ba hannun dama ba kamar da nake hannun dama shine wanda za ka iya miƙe manoninka ko ka ɗan tankwaro shi ko ka ɗan motsa shi wanda ana son ganinka yana kallon shi amma shi hannun hagu iyaka za ka aza shi saman ka sashen warutan kuma suna saman gwiwarka ba kuma wadda wasu yan uwan muka yi ba ka ga hannun hauni ma gaba ɗaya ana motsar da shi wannan bai cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam motsar da hannun hagu ko ɗaga shi ko yi mishi wani abu don da za mu tashi kenan walam yakun kun min hadayi bai kasance a cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba aliltifatu fi sala baya cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum yana sallah ya zamana yana waiwaya za ka ga wasu daga cikin ‘yan uwanmu masallata wani an riga an jarrabe shi shedan ya riga ya jarrabe shi bai iya kabbarta sallah sai ya waiwaya gashi kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisin ya ce ma'uwar muminai iyaki walin iltifat ka ki da waiwaya fa innahu halakatun mutum yana sallah yana waiwaye halaka ne ko halaka ce sannan kuma duk mai sallah yana waiwaya kaga abin da aka biɗa na natsuwa cikin sallah wadda ita wannan natsuwa rukuni ce to ba shi da ita da ka baya cikin shirya ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan adam yana sallah kuma yana waiwaya wafi yi buhari ya zo a cikin sahih buhari annahu sila anhu an masa tambaya shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da waiwaya an ka tambaye shi faƙala sai annabi ya ce tsira da amincin Allah su tabbata gare shi waqtilasun shi waiwaya ko ita waiwaya tasga ce yahtalisu shaitan min salatil abd da shaidan yake yin tasga da sallar bawa idan ka ga kana sallah ka waiwaya to wannan aikin shaidan ne shaidan ne ya tasge ka kuma ka aikata abin da an yi hani ne cikin sallah kuma wannan hadisi kun hadisi na ingantacce tunda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi aka Imam Muslim ma ya ruwaito shi Za ka kenan idan har kana yin waiwaya cikin sallah to sai ka yi ƙoƙari ka kallafa ma kanka barin waiwaya cikin sallah saboda a hali game da cewa kada a yi waiwaya a cikin sallah وكان يفعله بالصلاة أحيانا لآرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنشي وترانا yana aikata shi waiwaya ɗin a cikin sallah li'aridin saboda wani abu wanda ya gitta ba wai irin kuma waiwaya ba a'a saboda wani in ka gaya waya zai kamar ma sai huska sai ta kalli amma ne ya gwabce ma alƙibla da an samu wata munasaba wani arif to annabi kan dan waiga game da wannan arif din kamar yadda za mu jiya lam yakun min filihi arratib bai kasance a aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda za a cewa aiki na ratib ko cikin sallah wata take ratiba ya zama waiwaya shi aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ma ya faru sai dai li'aribin kaltifati ila shaf kamar waiwaya wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila shabi alladhi ba'sa ilayhi at ga wani bangare da ya aika wasu su zo su ɗibo mishi wani abu su zo su ɗibo su tsinkayo mai dawowar ainihin fatake ko kuma dawowar masu dawowa wallahu a'lam Allah mai sani amma dai saratan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani daga waiwaya a cikin sallah a wancan hadisi na war mumine ke cewa wa in kana a fa'idan labuta in ya zan dole ba makawa ma har sai ya waiwaya to fa tsawo ya zama a cikin sallar nafila ba sallar warilla ba sallar warilla in kana waiwaya to na ka ta bushe, ba ka da ita wa kana yadda ba da tashawud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin addu'a bayan a addu'a wanda shi kai ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da yin addu'a musamman abin da ya shayi neman kariyar Allah daga wasu abubuwa guda hudu wanda inda muka yi to mun ambace shi kuma nan gaba ma za mu cimma nau'in kalar addu'o'in da annabi yake karantawa bayan ya ƙare attayya wasu daga cikin malamai na da fahimtar cewa idan ka kammala attayya kawai ashadu allah la ilaha illallah da لا شريك له واشهد Annan محمدا عبده ورسوله قد سلم صلى suna ganin ma baka da sallah. daga ciki akwai ibn al yana da wannan fahimta alal aqalla sai kai salati na annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma salatul ibrahimiyya bayan kai shi kuma sannan ka nemi kariyar Allah daga wasu abubuwa na hadari mai girma guda hudu wa qabla salam kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin wagga addu'a ce da yake yi a cikin attayya gabanin ya sallama Da haka bayan kayi attayya ka kare kayi salati ka kare to kana da damar karanta wasu lafuzza na addu'a da aka ruwaito Allah kamar irin Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant da dai sauran wasu addu'o'i da zamu ji an ana karanta su ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na karanta su bayan kammala atayya wa bidhalika da wannan ne amara annan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni fi hadisi abi huraira a cikin hadisin abu huraira wa hadisu a fadala da hadisin fadala tun ubayd shi ma a cikin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi umarni da mutum ya yi addu'a sun mali ya khatar da'awa ma sha'a a wata ruwayar a ajaba tun ya zaɓi abin da yake so na addu'a ya yi wa amma du'a uba da salam amma yin addu'a bayan ƙare sallah musta ƙabilan qibla mutum yana mai huskanta alƙibla daɗa shi ne mai ba da sallah awul ma'amumin ko waɗanda suke masu biya ne balam yakun dalika min hadihi aslan wannan bai kasance a cikin shiryar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sam ba a samu wannan ruwaya ba amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya ƙare sallah yakan zauna ya yi askar sallar asubahin ce ko sallar azhur ce ko sallar la'asar ce ko sallar magriba ce ko sallar isha duk annabi yakan yi zikirkira waɗanda an ruwaito su waɗanda yake ana yin su ne bayan kammala sallah wannan kenan za ka ga wasu daga cikinmu in mun yi sallah mun kare za mu ɗaga mu ne don yin addu'a ba waɗancan askar da annabi ya ambata ba wasu mu kuma ba su ma komi ya matsu ba a sallama ba ya hita kuma ko da ma ya hita bai da wani abu da zai yi bai wuce zauna ba labari ko surutu in ma ba an samu kariyar Allah ba cin naman ‘yan uwa. Wa ammatul adiya al-muta'allaqa bis-sala dukkanin addu'o'i waɗanda suka ratayu ga ita sallah innama fa'alaha fiha to kawai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana aikata waɗannan addu'o'in na a cikin sallah saboda sadda kake cikin sallan nan kana da kusanci ga ubangijinka musamman ma in ka ta yi wurin sujada inda muka yi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa ta ayyustajaba lakum ya cancanta a karɓa muku shi yasa idan ka yi sujada to ana son ka yi addu'a ka kai matuƙa wurin addu'a ya cancanta a karɓa maka saboda kana kusanta ubangiji subhanahu wa ta'ala wa amara fiha kuma ya yi umarni da yin addu'a a cikin sujada wa hadha huwa la’iku bi halil musalli wannan shine mafi cancanta ga halin mai sallah yin addu'a a cikin sallah ba a wajen sallah ba ka kai ma Allah kukanka ka faɗa ma Allah buƙatarka ba a hana maka ba musamman a cikin sujada ka yi addu'a wa kanka ka yi ma mahaifanka ka yi ma zuriyarka ka yi ma al'umman musulmi abin da yasa yi cancanta kai addu'a kana cikin sallah fa innahu muqbilun ala rabbi saboda lokacin da kake cikin sallar nan kai mutum ko kuma shi mutum yake cikin sallah to yana mai huskantar ubangijinsa fa idza sallama idan mutum ya sallama da da zalik wannan ya gushe amma idan ya zauna yana zikirkira to kamar yana nan cikin sallah kuma da shi ma ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ɗayan ku yi sallah sa'an yana nan zaune wurin da yi sallah yana zikiri yana ambaton Allah to kama yana nan cikin sallah matsawar ba ya yi hadasi ba ko wani abu ya faru wanda ka nuna cewa ya yanke daga sallah ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم sannan annabi tsira da aminci su tabbata a gare ya kasance yusallimu ayyamini yana sallama a damansa assalamu alaikum wa rahmatullah wa ayyasari kazalik kuma yana sallama a hagunsa assalamu alaikum wa هذا كان fi'luhu ar-ratib wannan shine aikin annabi wanda yake yi ratib ko yaushe duk sanda zai yi sallama to wannan ita zai yi an samu wasu ruwayoyi da ke magana akan nau'in wasu sigogi na sallama to amma dai wadda annabi ya doge a kanta a Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki rayuwarsa ita ce wannan sigar na assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wanda imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba ɗari tara da casa'in da bakwai da haka kenan duk abin da aka ce ga abin da annabi ka yi to kai matsayinka na mabi mai da'a kai ma za ka ƙara ƙoƙari da himma kan yin wannan aikin. Waruriya وروي عنه أنه كان يسلم wahida. Ka kaga da zuwa da wannan kai da kanka ka sa hadisin na da rashin layiya an zo da ruya su tamrid siga ta rashin layar hadisi ayyo ruwaya cewa annabi ya kasance yana yin sallama guda min tilka'i wajahi ta ainihi a gabansa lakin malam ya ce sai dai lam yasbut wannan ruwaya ta sallama guda ba ruwaya ta tabbatacca ba ruwaya ce da bata tabbata ba wajiwadu ma fi hadisu Aisha abinda an mafi kyawun abinda ke cikin wannan shine hadisin Aisha wa huwa fi sunan ya zo a cikin sunan lakin na hufi kiyamin shi ma can da ya zo cikin sunan ya kawo wannan to ya yi magana cewa da sallar nafila ce kuma wa huwa hadisin ma'alun hadisi ne da yake yana tattare da illa ko illoli ala annahu laysa sarihan akan cewa ba hadisi ne wanda yake bayyane karara ba bil ibtisari ala taslimati alwahida ba hadisi na da yazo bayyane karara ba yana bayani akan cewa annabi yana takaitawa ga yin sallama guda saboda haka waɗanda suka dogara ga yin sallama ƙwara guda assalamu alaikum to sun tsaya ga ruwaya ne da bata tabbata ba ruwaya ta tana ɗauke da illoli amma ruwayar da a tabbatacciya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wasu ruwayoyin da ba wa'in nan ba da sun tabbata amma dai wanda annabi ya doge yana yi a kanta har Allah ya karbi ran shi to ita ce a ah, assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa kana yad'u bi salatihi annabi ya kasance yana addu'a a cikin sallarsa fa yaqulu annabi yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman ka kariya daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil da dajjal ina neman ka kariya daga fitinar masiwan dujjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allah ina neman ka kariya daga fitinar rayuwa da mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min al Allah ina neman ka kariya daga zunubi Allah ka kare ni kada in aikata zunubi wal makram kuma Allah ina neman ka tsari daga bashi kun ga kenan bashi wani abu ne da kowa ya kamata a ce yana roƙon Allah kariya daga bashi tun daga annabi yana roƙon tsarin Allah Allah ya kare shi daga bashi wa kana yaqulu fi salatihi wannan kamar dai wanda ruwa suka tabbata kamar ruwa da Muslim ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta wannan ne bayan ya ƙare karanta tayya. wa kana ƙulu bi salatihi annabi ya kasance yana cewa a cikin sallarsa aidan kuma Allahumma firli dambi yana cewa ya Allah ka gawarta mini zunubi na wa wasu ili fi dari Allah ka yalwata mini gidana Allah gawarta min zunubi na Allah ka yalwata mini gidana wa barik li fi ma razaqtani Allah ka yi mini albarka ga abin da ka azurta ni azkina Allah ya baka na wadata na dukiya ka roƙi Allah subhanahu wata ta'ala ya ma albarka gare shi arziki na Allah ya baka na zuriya ya'ya ka roƙi Allah ya maka albarka ga wannan arzikin da ya baka arziki ne Allah ya baka na ilimi ka roƙi Allah ya maka albarka ga abin da ya baka na ilimi tun daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana roƙon Allah ya sa mishi albarka ga abin da ya azurta shi da shiya wanda kuma a wannan ruwaya wadda muka karanta yanzu a to ruwaya ce wadda Imam Ahmad ya fitar da ita sai dai Imam Ahmad ya yi bayanin cewa hadisin na da rauni ya zo da shi a cikin musnad nashi a kuma al'imam al'albani al'imam ashewul albani rahmatullahi alaihi ya da'afa wannan hadisi a cikin gayatul muram hadisi mai lamba 112 to sai a hadisin mu na gaba ko bayanin ci gaban addu'a da annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sallarsa wa kana yaqul allahumma inni as'aluka tabata fil amri wal azima wal azima ala rushdi wa as'aluka shukra ni'matika wa husnu wa husni ibadati wa asaluka qalban saliman wa asaluka lisanan sadikan wa asaluka min hayri ma ta'lam wa bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka wanda wana hadisi hadisi ne ingantacce imam ibnu hibban ya fitar da shi aka imamu tabarani ya fitar da shi haka abu nuhaini ya fitar da shi a cikin hilyatul anbiya ma'ana wannan addu'a Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka as-sabata fil tabbata a cikin al'amari al'amari duk bai wuce na addini ba ka roƙi Allah ta'ala ya tabbata shi ka aka al'amarin addini walazimata fil rushd kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya maka azma da himma game da abin da yake shirya ko akan duk abin da yake shirya ne duk abin da shirya na to Allah ya sa maka azma akan shi kana mai kokari kana mai himma na ganin ka aikata shi wa asaluka shukra ni'matik kuma Allah ina roƙonka ba ni ikon gode ma ni'imarka wadda ka yi a kaina da wa husni ibadatik da kyaukyawar bautarka ya zama ina bauta ma sahiya da marece kuma bautar na akan ilimi ba akan jahilci ba wa kalban salima Allah ina roƙonka ka bani zuciya wadda a tserarra daga dukkan aibi kubutaccen zuciya wa lisanan sadiqa Allah ina roƙonka ka bani harshe na gaskiya ba na haɗin komai in ba gaskiya ba duk inda ƙarya suke babu ne babu ta wa zaluka min hayri ma ta'lam Allah ina roƙonka alkhairin abin da ka sani da abin da ka sani na alkhairi ya Allah ina roƙonka shi wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam <clears throat> Allah ina roƙonka kariya da sharri duk abin da ka sani kenan nan babu wani abu da Allah bai sani ba babu wani abu da yake koyuwa ga Allah ta'ala da aka ka nemi kariya ta komi ga Allah a kuma ka nemi kowane irin alkhairi ga Allah wa astaghfiruka lima ta'lam kuma ina neman gawararka ga abin da ka sani da aka ba wani abu da Allah bai sani ba subhanahu wa ta'ala wal mahfuz abinda aka kiyaye fi yi kulliha a cikin addu'o'in annabi gabaki ɗayan su sala a cikin sallah bi al ifrad annabi idan zai yana yi da lafzi ne na al ifrad ma'ana lafzi na kai kanka Allahumma inni a'udhu bika ba Allahumma inna na'udhu bika ba Allahumma inni as'aluka ba Allahumma inna nas'aluka ba a'a lafzul ibrad lafzi mai nuna na kai kaɗai. wa kana idza qama fi salah annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya kasance idan ya miƙe sallah ya tashi tsaye sallah ba a ra'asa zai ɗan dubo kansa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mutane su kai ƙarshe ga barin kallon sama in suna sallah ko kuma su daga idan su su kalli sama sai ya zama Allah ya dauke gane bai dawo musu ba sun koma makaji wanda wannan hadisi da muka ambata yanzu na cewa annabi kan dan dubo kansa kaɗan imam ahmad ya ambaci wannan hadisi a cikin musnad nashi wa kana fi tashahhud annabi ya kasance a cikin atayya la yujawizu basarahu isharata gani ne bai wuce wancan nan nashi da yake yin nuni da shiya yana aza gani ne akan wannan dan ya nashi ko wannan nashi wanda shi ma hadisi na ingantacce wanda Abu Dawud ya rawaito shi hadisi mai lamba 990 haka kuma al-Imam Ash-Shaykh al-Albani ya inganta wannan a cikin sunan Abi Dawud yace hasanun sahihun wanda wannan ɗabi'a ce ta al-Imam Tirmidhi alaihi rahmatullah cewa hadisun hasanun sahih shi ya ɗabi'antu da ita wannan ɗabi'a وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة حقيقة الله يا سيما shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam natsuwar idansa a cikin salla, da kuma ni'imarsa Allah ya sa natsuwar ido Allah ya sa ni'ima a cikin sallah kun ga mu ma haka ya kamata mu zama amma wani in ya shiga sallah kamar ya shiga kunci don ya matsu bai kare ta ba musamman in Allah ya mai muwafaka yana sallah tare da Wai da suna kokarin koyi da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya matsu ya ce ka wallahi mutane na rike mutane suke alhali in ya tsaya ya kasa ya tsare ya wake ya kidan ya. zai ga cewa ba ma wani abu na an kai ba in ya kwatanta tsakanin awoyin wuni da kwana da kuma ita sallar gaba ɗaya wanda sallaka guda biyar da za ka yi a cikin wuni da kwana dukkan ta komi na tsawarta ba ta wuce awa guda ba ka wuce yin awa guda cikin sallar gaba ɗaya guda biyar a ce ko cika minti goma sha biyu Gama kana da sauran awa ashirin da uku, kama daga na kwana da sauran surutun da za ka yi, in kuma addarar shaidan ta shigo akwai su cin nama da karya da sauran ƙazuwa da abin da ya kama da haka. Da ku na akwai buƙatar mu tsaya mu nantsi ga sallah tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an sanya masa natsuwa da idanu a cikin sallah an sanya masa ni'ima a cikin sallah akwai wani daga cikin bayin Allah ba shi da lahiya an jarrabe shi da ciyon ƙafa kamar abin da ya shahi ciyon dauɗe kuma a da ƙarshe dai an yanke shawarar cewa za a cire ƙawa ana ganin shi ne mafi alkhairi ta an yi an yi da shi akan ya bari a cire <clears throat> ya ce a'a ba zai iya bari su cire wannan ƙawar ba amma idan sun ga ya shiga sallah yana yin sallah in sun gyara suna da dama dai in yana sallah to yana ganawa da Allah ko bi mai gani bai jin gumi, in ba abin da yake cikinsa ba to haka dai wata rana ya shiga yana sallah sun gyara suka zo suka sa wuta don sun yi amfani da wuta ne aka cire ƙafar har aka ɗebe ba wani mutum guda da ya rika shi saboda shi abin da ya sha mai kai ganawa da Allah wannan alam na raɗaɗi bai sha mishi kai ba bai ma ji shi ba ka gani ko ta ma mu sallan mu mai yawa na mu gajera ta kwarai a cikinta fakana ya annabi ya kasance yana cewa ya bilal ya kai bilal arihna bis sala ka huta shemu da sallah ma'ana samu mu dan huta ma'ana mu yi sallah hutawa ta ita sallah ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallah akwai hutawa kuma akwai natsuwar ido kuma akwai ni'ima cikinta wannan shi ma wannan hadisi hadisi ne da yake ingantacce imam abu dawud ya ruwaito shi kuma allama albani a alaihi rahmatullah ya yi bayanin cewa hadisin hadisi ne ingantacce ولم يشكلوا ذلك عن مراءة المأمومين كما wannan mai shagaltar da Amadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga kiyayewa da na bayansa mabiya ma'a kamali huduri kalbihi tare da kammala halartuwar zuciyarsa bai mancewa da waɗanda ka bi ne wata rana ga nan gabanmu ma wa da yin hulutun sala adabi ya kasance yana shiga a cikin sallah wa huwa yuridu idalata yana niyyar ya tsawaita sallah saboda yana da kula da mamunsa fayasma'u fayasma'u buka asabi sai ji kukan yaro wa ha sai sassabta ta maqafata an yash an yashqa ala ummihi jin tsoron kada wanda ya zama wahala da mahaifiyar shi kan mahaifiya dai ta shiga cikin wahala ga sallah a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam natsuwar ido ce ni'ima ce hutawa ce amma bata mantar da shi da waɗanda a baya ne na mamu ya kula da suwa ba وكذلك كان يصلي الفرد وهو حامل الأمامة بنت ابنته على عاقبته بنت ابنته على عاقبته ala atiki haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance yana sallah yana ɗauke da umama jikanyarsa diyar ya sai zainab da wuyansa ya ɗauke ta akan wuyansa idza qama hamalaha idan ya tashi yadda abin nan sai ɗauke ta wa idza raka'a wa sajada wa ba'aha idan annabi yayi ruku'i zai sujada sai ya aje ta kenan masu buƙatar zuwa da yara masallaci aka yi kamata su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka taho da yaro masallaci to ka shi ko ka aza shi bisa Ka kana nan kana sallah yana bisa wuyanka in za ka rukuyi da sujada ka ajiye shi in ka tashi ka koma doka ce in ka yi haka to ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ka taho da yaro ka sake shi yana yawo ya kai ne ya kai ta annabi bai yi haka ba kuma annabi bai yi umarni da a haka ba ko ka zo da yaro ya yi tsari ko kashi cikin masallaci duk bai cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ko ya hora a yi a'a in ka zo da shi to a ga shi bisa wuyanka haka annabi yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in za ka ruku'i ko su gada a je shi in ka koma tashi ka koma ɗauka ta yi sallar tana nan laye lau saboda annabi ya yi haka kuma yana ba mutane sallah amma kawo yaro ko yara ƙanana waɗanda suna iya ainihin yin wata illa ko wani aibi to ba abu ne da aka yi horo da shi ba don waɗannan yaran ƙanana fa innahum la yanzabitu ba su iya tsaruwa ko da ka tsaye da yaro ka aje shi nan bai tsaya gaba yi. ko ya zo ya bugi wanga ya bugi wancan ya gitta ma wanga ya gitta ma wancan kaga ta Hassan da Hussein da suka zo ai hawan annabi suke sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yawo suke cikin masallaci ba kuma shi annabi wanda ya zo da ita umama yar zainab jikan yasa doka abi da yayi da haka idan ka zo da yaro to ka ɗauke shi kar ka bari ya yawo cikin masallaci idan ko ka bar yawo yana yawo a masallaci ka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don shi ba haka yayi ba kuma bai hora da ayi haka ba annabi ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu hori ƴaƴan mu su yi sallah in sun kai shekara bakwai ka gani sai yaro ya shekara bakwai sannan za ka umarce shi da cewa ya yi sallah ba an ce wai kai yaro ya sallah sai ya shekara bakwai ba a'a umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sallama na cewa yaro ya sallah in sun kai shekara bakwai idan suka kai goma ba su yi sallar ba to ku buge su mista ana ganin wanda ya kai shekara bakwai ya zama mu mai yana iya bambanta tsakanin Alkairi da sharri yana iya bambanta tsakanin garwashe da dabino yana iya bambanta tsakanin abu mai kyau da abin da ba mai kyau ba yana iya bambanta tsakanin abin da yake baki da wani kuma in ma abu da zai cutar shi ne yana iya ganewa abu kaza cuta ne ba zai yi shi ba za a raka wa sajada wadaha in inda rukuyi da su sujada sai ya ajiye umama in ya tashi ya koma ɗaukar don haka duk mai zuwa da yaro masallaci in dai zai yi koyi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka zai yi wa kana yusalli fa yaji'u al-hasan kuma ya kasance annabi yana sallah sai hasan ya zo kaga ba cewa an kai wai annabi ya doko hasan ba a'a dama gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kusa da masallaci to ya zo yana sallah sai hasan ya dawo wal husain da husain su biyu fayar ke bani ala zahri sai su haye bayansa ala zaharihi sai sa wai ala zaharahu ko ala zaharihi dai ko inna qa'ida eh, mabuda to sai su haye bayan sa fa yudilu sajada sai annabi wa wa ya tsawaita sujada karahiyata ai don kyamar ne ta so ya zama ya kashe su wa kana yusalli wa aisha wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance bata ji wa Aisha sai uwar muminai ta zo ba yamshi sai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tahi fa yaftahu la albab dama kowa na kulle yana sallah sai ya tayi ya bude mata kowa kai ma ka samu dama haka kana cikin ɗakinka, kana sallah ɗakin na kulle matarka ta kwankwasa sai ka zo ka bude mata amma a wannan lokacin ba za ka ba alƙibla baya ba idan kowanne na dama gare ka dai sai ka ce ta dama gare ka ka bude mata idan kohon na auni gare ta sai ka ta ta auni gare ta ka buɗe mata idan kohon na gaba ne sai ka ta ta gaba ka zo ka buɗe mata idan kohon na baya ne sai ka yi iya baya da baya ka zo ka buɗe mata in ka yi haka to babu wani abu da yawa faru cikin sallar ka na illa ko aibi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana buɗewa uwar muminai ƙofa hali kuma yana cikin sallah yana cikin sallah ba yana wajen sallah ba sai ya ya bude mata kofa sun mayar ji ila musalla sannan ya sake dawa wurin da yake yin sallah ya ci gaba da yin sallarsa wa kana yurdu salam bil ishara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan yana sallah wani ya zo ya ce assalamu alaikum sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainihi mai dan mishi da sallama ta hanyar nuni ba ta hanyar magana ba wa amma hadisu to shi wannan hadisi ma hadisi na da yake Abu Dawud ya rawaito shi kuma Shehul Albani rahmatullahi alaihi ya ce hadisin ya tabbata yayi mai sallama ya amsa da hannu ga sigar da yake ansa wa hadisu mana shara fi salatihi a yawa ba babin a hadisin da ke magana cewa duk wanda ya yi nuni a cikin wanda nuni a cikin sallarsa ya sake sallar nan wai kamar kana sallah wani ya ce ma assalamu alaikum don shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan ya mai sallama zai miƙe hannu ne haka shi ya karba sallama din assalamu alaikum in yayi haka kenan kamar ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah to hadisin da ya ce yana cewa wai wanda duk yayi nuni da hannu ne cikin sallah kama an yi ma sallama ka tadda hannunka da niyyar ka amsa sallama falyu'idaha ya sake sallaman nan ba hadisun Babilu? hadisi na da ƙarya hadisi na batacce wa kana yanfaku fi salatihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana ainihi bushi a sallarsa ko kuma abin da ya shahi kama ba gyara sautinsa. wanda Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi wa kana yabki fiha annabi yana yi kuka cikin sallah kuma sallah ta yana nan lahiya lau wa yatanakhna haja kuma yana yin kama kamar shine wannan din nan idan akwai bukata ne haka dan gyara sauti ko don wata bukata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin haka da haka kenan idan ai maka san a abin da a sallama cikin sallah in dai mai mai sallamar yana ganin ka sai ka daga hannunka kawai ka amsa sallama wanda annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana yusalli hafiyan tara wani lokaci annabi yana sallah babu takalma yayi sallah ba da takalmi ba wa mun ta'ilan ukhra wani lokaci kuma yana sallah da takalma kaga kenan ya tabbata yin sallah da takalmi ba laihina ba ko da wannan zai zama sabo amma ga wani ya ce o oh, iko Allah yau na ji da saye an ce ana sallah da takalma ni ban taɓa gani ba a to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallah da takalma kuma an yi sallah da takalma a zamaninsa wa amara bis salati bin nan kuma annabi ya yi umarni a yi sallah da takalmi ma al yahud don tsoron ok mukhalafata al-yahud don saba ma mukhalafata al-yahud don saba ma yahudi yahudawa ba sa yin sallah da takalma annabi yasa aka yi sallah da takalmi don a saba ma yahudawa ya yahuda fi kulli shay ko na ku saba ma yahudawa ya mutum zai yi sallah da takalma idan na yanku ya zo masallaci in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam zai shiga masallaci ya tsaya ya dima ya gani in akwai wata kazamta ga ainihin takalmansa ya goge wannan azamta ya yi sallah da abi ne ba shi da laifi amma idan ya zama cewa za ka shigo da takalma a masallaci kuma shigowa da takalmar ya haihuwar da wani abu to ba wajibi na sai ka shigo da su ba amma dai ka yadda tabbas ya tabbata ana sallah da takalma annabi ya yi sallah da takalma ya yi umarni a sallah da takalma don a saba ma yahudawa da haka duk abin da ya tabbata musu ne illa na kuma haibi na wa yi yusalli fi sawb alwahid wata rana annabi yana sallah da sutura guda kamar zani wa fi ni tara wani lokaci kuma ya yi sallah da tuwaju kamar maɗauri da mayahi wa huwa yin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da madauri da mayahi ta yawa kun ga yanzu kamar zamanin da Allah ya kawo mu ne yalwa da wadata sutura a sutura ga tunan ma muna su a cikin gola za ka so wata rana ma ka ba wani sutura kana jibe wanda za ka ba shi ya ga kayi mai wulakanci amma da ba haka abin yake ba da a baya ba haka abin yake ba sutura na da bakar wahala ko ma shekaru da ba masu yawa ba kwale a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wasu sai sun sa kwata dabba ita an matsayin tuwayin su walki kenan nan ma an waiwaya shekara arba'in baya to sutura tana da bakar wahala a wannan lokaci iyan da aka sawa makarantar boko abinda aka yi musu na tuwayi uwaye ba su yi ne jikunan gishiri na aka saye a sa farazon a wanke su a kukkulla a yi yaro uniform din makaranta to yau ko ga sunan shi cikin bola duk a yi muna ga jikuna sai ma an yi kamu ga mai sai da gishiri sannan a ainihi hada a yi ma uniform don ka samu abin da za ka sa aka je makaranta to wannan kenan ba ko wani lokaci mai nisa ba to bale can wancan lokacin da a abubuwa suna da wuya kwarai da gaske wa qanata fil fajri ba'da ruku'i sha'ra thumma taraka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kuluji a cikin sallar asubahi bayan ya ko daga ruku'i wata guda annabi yana yin ruku'i a um, uh, kunuci ya yi kunuti ga sallar asuba bayan ya ɗauka ko daga ruku'i kuma har tsawon wata guda yana haka in mataraka sannan ya bari kenan munasaba ta akwai wata kabila da aka ce mazakawan da ri'il da usayya allati asatillaha wa rasula waɗanda na saba ma Allah da manzo suka ci mutuncin musulunci suka ci mutuncin musulmi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu bakara addu'a har kwana talatin sannan ya bari wa kana li aridi annabi yana kunuti cikin sallah saboda wani abu da ya bijiro na bukata amma wai a ce sahibi sai an yi kunuti da sallah asubani wannan bid'a ta ai bunai mudas haka wani sahabi ya ce mu kai wannan bid'a ta na yi sallah bayan abubakar na yi sallah bayan umar na yi sallah bayan usman babu wanda ka kuluti cikinsu wannan bid'a ta aka kirkira daga baya cewa wai ko wata sallah asuba sai yi kuluce wannan bid'a ta bai tabbata ba a cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka masu yin wannan kunuci abin da ya yi musu alheri kawai su bari su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi nai nan shirya take ma zala lokacin da waccan bukata ta gushe bayan annabi ya kwanta talatin yana kunuti kawu sai ya bashi wa kana hadihu alkunutu bin nawazil khassa ya kasance yana cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yin kunuti saboda wasu musibu ke bance Allah ya jarbe ku da wani abu na musiba ku yi kunuti in ya jaye ku bari wa tarakahu inda adamiha kuma abinda da shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam barin kunuti lokacin da aka rasa musiba Allah ya ɗauke musiba to a bar walam yakun yakusu bil annabi bai kasance yana keɓantar kunuti ga sallar asuba ba bal kana aksaru kunutahu mai yawan kunutin sa fihi li ajali ma yushra'u fihi min al tur kawai abin da yasa annabi yake yin kunuti ga sallar asuba saboda bukata na ɗaya kenan wani abu ya faru na bukata a yi kunuti sannan kuma don an shari'a ta dadewa cikin sallar asuba ta yi ko ta salla au daga cikin salloli ma'ana an yi sa a tsawai ta gare ta wani qurbiha mina sahar kuma saboda kusantuwar ta ga jijjiri ma'ana babu nisa tsakanin ita da jijjiri wasa ijaba kuma don kusancin ta ga lokaci na karɓar addu'a wa watanazzulul ilahi kuma wannan lokacin yana kusa da lokacin da Allah ya sauko sama ta duniya yana bi dan masu masu son gawara masu son arziki masu son duk abin da suka so to wannan shi yasa annabi ke yin kunuti ga sallar asuba da dalili ba in babu dalili ba Raka masu yin kunuti kullum su bari su bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bi ne shi ya shirya bi ne shi ya tsira Allah shi muna wannan arziki Allah ya muna mawafaka da dace sa ya yi su zama dan da yadda shi kuma insha Allah subhanahu ta'ala wannan darasin namu na tara ya kammala daidai kan fasali na gaba wanda fasali ne mai bayani akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sujada tarafsanwa Allah ya nuna mana darasi na gaba nan ne za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك